أعوذ بالله السميع الأليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد yau muna daya ga watan ramadan hijira shekara ta da biyu. muna farawa da godiya ga allah subhanahu wata'ala da ya ba mu ikon haduwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah na annur da ke nan wutatu abuja don ci gaba da tafsirin ƙwar'ani mai girma na wannan shekara da muna masu ƙara godewa Allah subhanahu wa ta'ala da ya rayar da mu ya ba mu ikon shaida wannan wata mai albarka ba don wayanmu ko iyawanmu ba da yawa mun yi ramadan da su shekara da ta gabata amma bana Allah ta'ala ya kaddara za a yi babu idan zan tuna bana shi ne mu na shekara na shida a wannan masallacin mun yi a shekara ta dubu ɗaya da hudu da arba'in da ɗaya mun yi da arba'in mun yi da talatin da tara mun yi da talatin da takwas mun yi da talatin da bakwai wannan kuma ya zama da arba'in da biyu so wannan kusan shi ne mu shekara na shida ramadan na shida a wannan matsalaci don yin tafsiri muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya samu a cikin bayin da ƙur'ani zai ce su gobe kiyama a shekara da ta gabata an yi tafsiri ne babu masu sauraron karatu a zahiri gaba da gaba sai dai ga waɗanda suke bibiyan mu ta kafofin sadarwa daban-daban saboda annoba da aka samu kai na covid-19 bana an samu sauƙin al'amari duk da dai cutar na nan amma wannan bai hana mu taru don mu yi karatu ido na ganin ido ba wannan da hakika ni'ima ce mai girman gaske mun gode wa Allah ta'ala da ya babu amincin da muke iya haduwa mu yi karatu ido na ganin ido a karatu da muka yi bara Allah ya sani ba kwana daga ni sai aran muke karatun sai mutum ɗaya ko biyu da ke na ɗan karatun don su watsa al'umma ni dai kan karatun bai mun yadda na saba ba saboda mai saboda a ka'ida wanda suke gaban kasu ne aulawiyya to amma sai mu zo mu zauna haka kawai abun kaban wani abun nan to amma kuma idan ka duba adadin masu bibiya ta wasu kafofi sai ka ai adadin su ninkin ba ninkin ya fi ma wanda suke zuwa gaba da gaba su je karatu to wannan kuma shine wani bangare da zai kuma dan ya raidar to mun yi ta addu'a bare da cewa Allah ta'ala ya bamu lokacin da za mu iya haduwa mu yi karatu a cikin jama'a to Allah ya amsa addu'ar mu ta bara ga bana mun haɗu wannan cuta annoba Allah ya nuna mana ta waɗanda suka rasu a ciki da imani Allah ya karɓe su a matsayin bayin da suka yi shahada muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya kuma kare mu daga dukkan wata annoba muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya sa mu gudu tare mu tsira tare mu shiga aljanna tare gaban kamar yadda aka saba gabanin fara karatu wani lokacin akwai list na kafofin sadarwa akwai listin hannun ka akan fara da shi to ai da shi ya dace a fara ina yake kawo soft copy da kuma suna da shi saboda farawa da shirin yana da muhimmanci ga waɗanda suke bibiya daga nesa su sani zai budu wannan wayar kore ta injiniyoyi ne haka Eh, na ga wani buduwan nata wani aiki ne na daban a bisa ga list da ya bani a yanzu an samu kafofin sadarwa rediyo da talabijin banda na social media da za su fitar da karatun al'umma guda 44 guda guda 44 aka samu o 50 da ne ma? so dai babbar magana to guda 50 ne ma a cikin to saboda kada ya fi lokaci zan bi su a gaggauce kuma in an faɗa akan faɗi wanda suka ɗauki nauyi ɗin duk da da yawa ba sa so a bayyana sunansu to ba su muna bayyana don su roki a bayyana ba ne muna bayyana bayyanawa ne don mu faɗaitar da wasu su yi kuma na biyu don a toshe kofar barna in ba haka ba lokaci karatun guda ɗaya ne sai wasu mutane uku su yi su biya shi a kafa guda ɗaya amma idan mutum ya ji wani ya riga ya biya to ko da an samu gura gurbin mutane ba su iya cutarsa ta bangaren karban kudin sau biyu ko sau uku ba wannan yakan toshe kofa ta barna kuma wannan ya faru experience da ta da fahimci haka A na farko wanda ya dauki nauyin kafofi guda bakwai akwai alhaji ibrahim babudu allah ya saka masa da alheri akwai nta bauchi channel 9 tv daga goma zuwa sha ɗaya na dare akwai nta birnin kebbi wannan garinsa kenan channel 39 tv daga 8 zuwa 9 na dare akwai frcn radio nigeria kaduna am daga 6 zuwa 7 na dare akwai vision fm abuja daga 10 zuwa 11 na safe akwai farin wata tv abuja daga 10 zuwa 11 na dare akwai equity fm 103.5 birnin kebbi daga 3 zuwa hudu na yamma akwai vision fm 92.9 birnin kebbi daga 11 zuwa 12 na dare Allah ya tuntuma shi a gidan aljanna sai kuma kafofin sadarwa na watsa labarai daga na takwas zuwa na goma sha biyar malam kashi su gino abdullahi ya ɗauki nauyi Allah ya biya shi da gidan aljanna shi ma akwai na takwas ke da rediyo fm 95.5 hadeja bakwai zuwa takwas na dare akwai sawaba fm rediyo hadeja daga tara zuwa goma na safe akwai freedom radio fm dutse daga uku zuwa hudu na yamma akwai rahama tv satellite station daga tara zuwa goma na dare akwai radio jigawa dutse daga takwas zuwa tara na dare akwai community fm hadeja daga sha ɗaya zuwa sha biyu na hanzi akwai jigawa tv jtv dutse daga bakwai zuwa takwas na dare akwai abinci radio kano daga tara zuwa goma na dare allah ya biya da gidan aljanna sai kafa na sha shida sha bakwai sha takwas wanda ya ɗauki nauyi Ah, akwai alhaji shehu abubakar allah ya kundu mata aljanna ah, na sha shida kenan akwai nca gombe daga goma zuwa sha ɗaya na dare gmc radio fm daga 91.9 gombe daga bakwai zuwa takwas na safe akwai nca kaduna daga biyu zuwa uku na rana allah ya biya shi da gidan aljanna akwai alhaji muhammad ɗanladi shi ma Allah ya biya shi da gidan aljanna ya ɗauki nauyin na sha tara da na ashirin na sha tara shi ne sunna tv daga sha ɗaya zuwa sha biyu na dare akwai unity sm jos daga karfe tara da rabi zuwa goma da rabi na dare sai wani bawan allah da zuwa na ya ɓoye sunansa kuma kai baka nemo mun ba a ya sai ka gaya ne ya ɗauki africa tv 3 daga takwas zuwa tara na dare ya ɗauki bijin fm gombe daga hudu zuwa biyar na yamma shine na 21 da 22 sai alhaji abu mu'azu Allah ya biya shi ma da gidan aljanna dukkan wannan dan ambata a baya Allah ya tunda masu aljanna shi kuma ya ɗauki progress radio na Gombe FM 97.3 daga tara zuwa goma na dare sai Alhaji Muhammad Ahmad Wadi jama'a jama'are shi ma Allah ya biya shi da gidan aljanna ya dauki nauyin na 24 BRC Community sm 89.5 jama'are Bauchi daga bakwai zuwa takwas na dare sai alhaji abdul dola allah ya biya shi da gidan aljanna ya ɗauki fombina sm yola sm daga karfe goma zuwa sha ɗaya na hanzi. sai na 26 da 27 wanda ya ɗauki nauyi alhaji lawal shehu talha duka allah ya biya su da gidan aljanna ya ɗauki queen sm zaria daga biyar zuwa shida na yamma ya ɗauki nta zaria kaduna daga uku zuwa hudu na yamma sai wani bawan Allah shi ma ya ɗauki na 28 da 29 shi ne brtv mai duguri tv station daga tara zuwa goma na dare da brtv radio fm mai duguri daga tara zuwa goma na dare sai kuma hukumar gudanarwa na gaskiya tv a ghana kenan shi ne na 30 sun ɗauki nauyi a gaskiya tv satellite station ghana daga takwas zuwa tara na dare sai alhaji dr ahmad tijjani ramalan ya ɗauki nauyin na 31 liberty radio fm 103.3 abuja daga goma zuwa sha na dare sai hukumar gudanarwa na wisal hausa tv sun ɗauki nauyi na 32 shine a wisal hausa tv daga 6 zuwa 7 na yamma sai sheikh ridwan old tafi kuma sigana ya ɗauki nauyin na talatin da uku da alhaji a shi ne alfari biyo kuma su gana wanda za a yi layi da kuma wanda za a rika sawa sha ɗaya zuwa sha biyu na hantsi Allah ya biya su duka da gidan aljanna sai na talatin da biyar zuwa na arba'in da biyar guda goma wanda ya ɗauki nauyi kamar yadda aka saba shi da allah ibrahim gerawa gerawa oil mills ya ɗauki nauyin guda goma daga rediyo kano am 729 daga sha biyu zuwa karfe ɗaya na dare sai rediyo kano fm 89.3 daga sha biyu zuwa ɗaya na dare sai freedom radio kano daga sha ɗaya zuwa sha biyu na rana sai jalla radio fm 98.1 daga goma zuwa sha ɗaya na dare sai rahama radio kano daga tara zuwa goma na dare sai arewa radio fm 93.1 daga takwas zuwa tara na dare sai pyramid radio fm daga bakwai zuwa takwas na dare sai dala radio kano fm 88.5 daga biyar zuwa shida na yamma sai express radio kano sm 90.3 daga goma zuwa sha na hantsi sai artv kano daga hudu zuwa biyar na yamma sai artv radio kano sm daga hudu zuwa biyar wannan shine na 45 allah ya biya su duka da gidan aljanna sai injiniya ibrahim ya kunguru ya dauki nauyin na 46 da 47 46 shine tozali tv station abuja star time daga goma zuwa sha ɗaya akwai maimaiti biyu zuwa uku akwai ybc radio sm 89.5 da masu daga takwas da minti goma zuwa tara da minti goma na dare allah ya biya shi da gidan aljanna akwai dr musa babayo kalban katagun ya ɗauki nauyin na arba'in 48 shine batv channel 66 bauchi daga goma zuwa sha ɗaya na dare sai wata baiwar Allah daga jalungwa ta ɗauki nauyin na 49 rediyo am hotel yola adama wasu daga 11 zuwa 12 na dare sai na hamsin wanda ya ɗauki nauyi alhaji garba umar dutsen mari ya ɗauki nauyi kebbi tape radio am 945 daga bakwai da minti goma na safe zuwa bakwai da minti a arba'in na na safe minti talatin kenan wannan ah, waɗanda suka ɗauki nauyi duka Allah ya mana tarayya da su a gidan aljanna Allah kuma ya sa karantarwa ya zama mai amfani gaba daya kuma abin sha'awa da nake fahimta ga waɗanda na san su a cikin listin na akwai wanda ban san su ba waɗanda na sani na san akwai waɗanda hidimar da suke a wannan na kafofin sadarwa abin da suke wajen ciyarwa ya ninka wannan sau goma ko ashirin a cikin su akwai wanda ba zai so na faɗa ba na san a kowace rana sunansa yana cikin wanda ya ɗauki nauyi a nan hidima a kowace rana na san yakan yi providing abinci na mabukata mutum dubu hudu zuwa dubu biyar a wayewar gari a duwayewan gari waɗanda ni na sani da abubuwan da ni ban sani ba waɗanda ban sani ba lokaci sai na gamu da wasu suke da Allah a mana godiya zuwa wajen wani to irin wannan suna nan da yawa wannan ɗin ma ba shi ya gaya min ba dole na sani ta hanyoyin waɗanda suke raba taimakon da wanda suke haɗa list tukunna wani amma ba haka ba a ma sani da. to wannan shine abin sha'awa shine in za mu yi aikin alheri kar mu takaita a wuri daya a ran ba zai zai ya baki idan yana da hali zai sai dibino kwano sai ba wa mabukata su yi buɗe baki idan ya samu buhun shiga guda ɗaya zai auna kwano goma ya ba da sadaka to haka ake aikin alheri kar mutum ya takaita ga guda ɗaya don ba mu san me za mu yi Allah ta'ala ya mana rahama ba dole mu yi kalalume a cikin mai a cikin haske har wata ran mu danci abin da za mu dace da dalilin wannan sai Allah ta'ala ya mana rahama to shi sa ba a sakewa akan aiki na alheri in ba haka ba ai muna da hidima biyewa da za ta hana mu zo nan mu zauna mu ce qala Allahu qala rasulullah amma ba mu taba dainawa ba a kowane hali sai mun takura lokacin cikin sabon Allah mun zo mun zauna mun karanta don ba mu san a cikin dukkan ayyukan da muke yi wanne ne Allah zai kalle mu da idon rahama ya gafarta mana dalilinsa ba kuma daga cikin muhimman ayyuka a wurin Allah shine akwai karantar da addini a zauna a karantar da mutane a cikin Allah ya ce annabi ya ce a cikin mafi darajar ayyuka a duk duniya wannan iya cikin asabiqun al-awwaluna shi yasa priority da aulawiyya namu da muhimmancin sai su a kowane hali mukan daure sai an zo an karantar da ikon Allah kuma muna addu'a Allah ta'ala ya sa karantarwa din ya zama karɓaɓɓe ne a wurinsa Allah ta'ala ya sa mu wanye lafiya muna cikin watan ramadana yau darasi na farko a ina muka tsaya a ramar waye bai gabanin aran wani ya tuna mana da ka tafi gwanar aran ko a yi haƙuri aya ta 250 da 252 shi ne wanda aka tsaya a kai ko? a kan za a tashi a tanawa za a tashi a aya ta 253 arab ma shi ne alƙali ka amince da haka? to a ya yi alƙalanci ya ce shi ke an ba ku hukunci to tun da haka ne kun dace muna cikin sura ta biyu a cikin jerin gwadon surorin ƙur'ani daga sama wato suratul baqara kuma wannan shine kamar da fara tafsiri shekara na shida a wannan a cikin ƙur'ani a wannan masallaci din mun yi fatiha kuma mun yi bakara aya 252 a cikin shekara biyar yau shekara ta shida za mu tashi a kan aya ta ɗari biyu da hamsin da uku fatan mu Allah ya karba kuma gabanin nan ina aiki da damar na taya mu murna na zuwan watan ramadan zuwan watan ramadan alkhairi ne mai girma da ke bukatan a rika taya musulmai murna na zuwan wannan wata mai albarka to da ina taya mu murna ina mana fatan alkhairi ina mana bushara da zuwan watan ramadan kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wa sahabbansa yace atakum shahrun mubarakun wa fi riwayatin atakum ramadan shahrun mubarakun yughlaqu fihi abwabun niran wa yuftahu fihi abwabul janna wa sufidatish shayatin kamar yadda hadisi zo cikin sahihun nasa'i hadisi na 2105 yana cewa sai ya zo ya samu sahabbai an ga wata sai ce ya zo muku mai albarka watan ramadan wata mai albarka ya zo muku wanda a cikinsa ake wangala ƙofofin aljanna bi ma'ana shiga aljanna yana da sauki a wata ramadan da fiye da kowane wata ana kuma kulle ƙofofin wuta babu wani wata da wuta shiga wuta ke da wahala irin watan ramadana ke sa idan ka ga mutum a watan ramadan iya sabon allah bayan an ɗaura shedanu malamai suka ce to shi ma shaidanul insu ne shi ma a cikin mutane shaidan ne amma shaidanul jinni ai Allah ta'ala yana daure mana su wa sufidati shayatin kuma a cikin wannan wata akwai dare ɗaya wanda yake albarkar sa yafi watanni dubu annabi sun sai ce duk wanda aka haramta masa albarka da alherin da ke wannan wata da wannan dare din to an haramta masa dukkan alheri dukkan alheri an haramta wa mutum to wajibi ne mu yi kokari da kada a haramta mana alherin da ke cikin wannan wata mai albarka mafu bai baya ga wannan kuma mu sani cewa wata na ramadana ba yadda muka saba a al'ada wai azumi shine kamewa daga ci da sha da mu'amala da iyali ba a'a azumi sai an kame daga abin da baki ke faɗa ido ke kallo kunne ke duk wannan ya shiga cikin azumi kamar da muka sani hadisi ingantacce ya ce ah, inna siyam laysa min al-akl wa shurb innama siyam min al-lahwi wa rafasi hadisi ne cikin sahihul mawarid hadisi na 741 cewa shi azumi ba wai kamewa ne kawai daga shi da sha kadai ba a'a bayan su sai an kame daga allahu dukkan yakashiyar magana ba kai ba zagi ba kai ba cin mutuncin wani ba kai ba yi wa wani kazafi ba kai ba duk wadannan abubuwan ba aikin mai azumi ba ne ya sa in wani ma ya maka kace masa a ni ina azumi kawai in ni sa'iban ba ni mai azumi ne in yace a ce ma da azumi to ni dai ban sani ba ina maka magana akan na wani ni dai ina azumi da haka hakikanin ma'anar azumi sai mun kame dukkan gabanmu daga dukkan wani nau'i na sabon Allah subhanahu wa ta'ala bal ma su ne muhimmai din fiye da kamewa daga ci da sha saboda me saboda hakikanin azumi da mun amana tarbiyya ce tarbiyyar nan ba ta takaitu akan kamewa da ci da sha ba tarbiyyar ta kai zuwa ga tarbiyyar ido tarbiyyar kunne tarbiyyar baki tarbiyyar hannu haka tarbiyyar kafa mafhum sai Allah ta'ala ya samu wange lafiya so muna cikin suratul baqara insha Allah ta'ala bara mun tsaya a aya ta 252 yau za mu tashi sha Allah ta'ala akan aya ta 253 zuwa inda Allah ta'ala ya kaddara za mu tsaya na'am من الشيطان الرجيم من بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو جاء بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو الله يفعل ما يريد يا jazakumullahu khaira haram ah, ma idan yana karanta qur'ani yana tuna mini da Sheikh Mahmud Khalil Qusari rahmatullahi alayhi ah, muryar ta ah, ma ne amma in ka kula za ka ga akwai mix da karatun Sheikh Mahmud Khalil Qusari ana ta'assartu bihi jiddan na su da shi musamman wajen kaunar karatunsa Sheikh Mahmud Khalil Qusari rahmatullahi alayhi ana ta'assartu bi jiddan a dai zamani na yanzu ban san baya ba a dai wannan generation waɗanda Allah ya sa muka ji muryarsu ko muka rayu da su a dai duniya ban san wanda ya fi ya karanta ƙwar'ani ba in arama yana da wanda ya fi shi sai in sani arama ya ce shi ma shi ne nasu a duniya mun yi manyan mashuran karatun ƙwar'ani a duniya akwai sheikh mustapha ismail ya rasu wajen akalla shekara kusan arba'in akwai sheikh siddiq manchawi shi ma ya rasu tun 1969 don ba yanzu ba ne shi ma ka ga wasu sama da shekara 52 zuwa da uku akwai sheikh abdulbasit abdulsamad akwai sheikh khalil mahmud kusari akwai sheikh mahmud aliyu banna waɗannan su ake kiransu a wannan generation su ne wai turakun ƙur'ani na zamanin su ne turaku shek kusari shi ya fara karanta ƙur'ani da aka yi rekodin completed a ƙur'ani a kafin a ce an karanta set na ƙur'ani shi ya fara yi a duniya so da aka su arama da suke mana yanzu suna koyi da waɗanda suka riga yi su ne shi ya fara yin wannan ah, waɗannan su ake gidan su turakun ƙur'ani na wannan zamani din ah, musamman in ka san ka'idar karatu kuma da kira'ad da Allah ya musu baiwa da shi na su canja daga wannan karatu zuwa wannan karatu daga wannan karatu zuwa wannan karatu Allah ta'ala ya ji kansu ya gafarta musu ya kyautata namu bayan nasu duka sun rasu na'am Allah ta'ala ya ce tilkar rusul waɗancan manzanni faddalna mun fifita ba'dahum sashin su ala ba'din akan sashi minhum daga cikin su man kallama Allah akwai wanda Allah ta'ala ya masa magana kalimullah kenan wa rafa'a ba'dahum darajat Allah ya ce kuma an ya ɗaukaka sashin wasu a su akan daraja daraja wani ya wani daraja wa ataina mun ba wa Isa ibn Maryam al-bayyinat mun ba wa Isa dan Maryam Isa alaihi salatu wassalam dan Maryama al-ayat al-bayyinat ayoyi bayyanannu wa ayyadna muka karfafe shi Biruhin ruhil da wannan rai wanda yake mai daraja mai tsarki walau sha Allahu da Allah ya so maqsatan alladhina min ba'dihim min ba'adi ma ja'atuhul bayyana. da Allah ya so waɗanda suka yi yaƙi a bayansu da ba su yi yaƙi ba bayan hujjoji bayyananu sun zo musu walakin nikhtalafu sai dai sun yi ta yawan saɓani da bai da asali faminhum daga cikinsu aka samu wasu man amana wanda suka yi imani da Allah wa minhum daga cikinsu man kafar wasu suka kafirce walau sha Allahu da Allah ya so maqtatalu da basu yaki ba walakin Allah sai dai Allah yaf'alu yana aikata ma yuridu abin da ya so ne wannan aya tana karantar da mu manya-manyan darussa daga cikin manyan darussa da take karantar da mu shine duk ababen da Allah ya halitta a duniya wani yafi wani daraja duk abin da Allah ya halitta a duniya wani yafi wani daraja na biyu a cikin manzanni da Allah ya turo bayyana mana wasu ma sun fi wasu a cikin su daraja baya ga wannan sai babu misalan wasu manzanni da Allah ya ba su wasu irin mu'jizozi waɗannan mu'jizozi don su zama darasi ne gare mu na mu gane cewa lalle waɗannan annabawa ba annabawan zuƙi ta mallaba ne annabawa ne na gaskiya don abun da suke yi ga magarin ɗan adam da ba annabi ba manzo bai sai aikata su ba sai kuma Allah ta'ala ya gaya mana duk da matsayin annaba da manzanni suna neman taimakon Allah suna neman a kawo musu ɗauki shi yasa Allah ya ce sai muka kawo musu ɗauki muka taimake su kuma Allah ya bayyana siffar mutane ba za a taba wa duk duniya ya zama fahimtar mu ɗaya bane wani zai yadda akwai Allah wani ba zai yadda ba wani zai yadda akwai Allah din amma fahimtar sa daban wani kuma fahimtar sa daban shi yasa Allah yake mutane ba su zama tsari iri ɗaya duk wannan da karshe Allah yake yana aikata abin da yake so ne wato Allah ba kowa ya zabi abin da yake so sai an je lahira ya saka wa kowa bisa ga yadda ya dace da kuma kyan niyyarsa Allah ya sa mu dace kuma kyautata mu Allah yake tilkar rusul waɗancan manzanni asali kalmar tilka ismul ishara ne wato sunan nuni ka ce wancan amma in ka ce tilka wancan a larabci iya ishara ga mace ce idan namiji ne sai ka ce me ka ko zalika kamar aya ta biyu a bakara zalikal kitabu wancan littafin kaga littafi namiji ne sai aka ce zalika a nan tilkar rusul su manzanni akwai mace a cikin manzanni amma sai aka ce waɗancan manzanni kuma aka yi nuni da ishara na mata menene dalili amsa na wurin malaman na hau in ka ce a ƙa'idar larabci kalmar rusul su ne manzanni guda ɗaya sai a ce me ar-rasulu ko a ce al-mursal Allah kuma al mursal mu kuma al na ilaihim Allah shine al-mursil wanda ya aiko annabin da ya aika shi al shi ne ismul maf'ul wanda kuma aka aiko gare mu mune ne wanda aka aiko al-mursal sannan littafin kuma shi al almursal bihi wanda aka yi aike da shi to kaga a nan guda dai ar-rasul aw al-mursal jam'i sai a ce ar-rusul ko kuma me in ka ce ar-rusul ya zama jam'u takfir to a ka'idar larabci jam'u taksir wanda yake ba jam'ul mu'annas salim ba ba jam'u muzakkar salim ba jam'u taksir jam'u taksir shine jam'i da aka yi da aka karya surar asali a asalin mufradin kalma da to daga kace ar-rasul sai kace ar-rusul ai kaga an canza siffar asalin kalma to duk abin da yazo a jam'u taksir ya halatta ayi yi isharar sa ga mace yanzu kace malak mala'ika da kace al mala'ika za ka yi cewa ja'atil mala'ikatu a larabci yayi saboda me saboda al mala'ikatu ya zo menene jam'u tafsir ne za ka yi cewa ja'atil mala'ika za ka yi cewa ja haka za ka yi daukan zai ko da jam'u mu'annas salim ne yana iya zuwa da mufradi za ka yi cewa misali ja'atis sahabatu a larabci yayi ja'at sahaba yayi ja al mala'ikatu a larabci ka ce ja'atil mala'ika yayi in ka ce ja'a arabiyun yayi in ka ce ja'atil arabiyun yayi saboda arabiyun jam'i ne a arabu ai kaga ba ce qala al arabu sai ka ce saboda me saboda jam'u takfir ne to a ka'ida ya zo da kilkar rusul saboda me saboda ar rusul jam'u takfir ne to ya halatta yi nuni gare shi da siffar mace shi za aka ce tilkar rusulu me yasa aka ce waɗancan saboda dukkaninsu sun wuce ake ba mu su ko ko mun rayu da su annabawa da Allah ya kira mana a ƙurani guda ashirin da nawa da biyar alal akalli akwai wanda muka rayu da su babu wanda muka rayu da su so kula ga wannan tunda duka sun wuce sai aka ce tilkar rusulu waɗancan manzanni fabbalna ba'adahum ala ba'ad shine ja'alna ba'adahum afdal min ba'ad min adad al-atba wal risala wal maqam ta bangaren adadin mabiya ta bangaren risalar da aka basu su ta bangaren mu'jizozin da Allah ya basu da bangaren matsayin da Allah ya basu su wasu su sun wasu wannan abin da ke bayyana mana shine duk duniya ba a taba zama iri ɗaya ba dole wani ya shi wani amma idan Allah ya ɗaukaka kan wani karka ɗauka wayanka ne ko daraja ya sa ka fi shi yanzu wani yana da direba idan direban sai ya kama shi haka ya rike tsakani da Allah sai dai bayan gida ba haya a wannan sa bai sai kwace ba kaga in kuɗi yake ba da arziki da inda karfi ka yake ba da kuɗi ai da direban ya fi shi kuɗi amma sai shi Allah ya ba shi kuɗin bai ba direban ba shi yake tuka shi mafhum sai shi sa ɗaukaka mutum idan aka yi ba iya nufin ya fi kowa ba ne iya nufin Allah ya yi ne don ya jarraba shi shi sai ce faddalna ba'adahum ala ba'adhi kuma hatta a cikin mutane da manzani duka haka ne a cikin mutane Allah ta'ala yakan zabi wasu sai ya mai da wasu daga cikin musulmai muminai wasu muminai muhsinai wasu muhsinai su zama manzanni hatta a cikin mala'iku Allah ta'ala yana zaba a cikin mutane yana zaba a cikin mala'iku yana ne yana zaben manzanninsa har ma zai neman aya kai Allahu ya fafi ya tsafi Allah ya ce yana zaɓa minan mala’ikati daga cikin mala’iku, rusulan manzanni. wa minan nasi a cikin mutane ma yana zaba wannan cikin suratul hajj kenan aya ta 75 Allah yana zaba a cikin mala'iku ya mai da wasu daraja su tafi wasu a manzanni wasu tafi wasu ya tabbata a sunna darajar mala'ika jibril tafi dukkan sauran mala'iku babu mai darajar mala'ika jibril mafu tsayyib don haka a cikin su Allah yakan ɗaukaka wani akan wani a cikin mutane haka ne a cikin manzanni ma haka ne ko aji ɗaya kuke sai Allah ya ɗaukaka wani akan wani ko da matsayin ku ɗaya ne sai Allah ya ɗaukaka wani a cikin naku kan saura ɗin ko aji ka shiga sai ga ji akwai class rep shi ke kula da aji idan kai lakci sai ka zo ka sami shi ana hada a attendance da Allah ya hakuri kuma colleague ɗinka ne tare guje karatun amma tun da shi rubuta suna lokaci sai ka mar fadanci in ba haka ba sai maka sunan ka cikin wanda ba su zo ba kuma bai fika da kuma ba dukkanin ku ajin ku ɗaya ne to haka sunnar Allah take in kun haɗu a cikin mota tafiya ɗaya kuke abokane ku hudu ko ku biyar ɗaya yake tuka ku a lokacin wannan ɗayan yana da daraja a kan yana rike da siyari in ba Allah ya kare ba sai sa ku a hatsari in ya ga dama to a lokacin shugaba ne shi yasa ko mutu ba a so ka yi da direban ka ka bari sai kun sauka <laughs> minhum daga cikin su man kallama Allah akwai wanda Allah ya masa magana wane ne Allah ya masa magana wanda ya fi shahara shine annabi Musa alaihi salam wanda Allah ta'ala ya kira sunansa a Qur'ani akalla sau nawa na'am sau nawa wannawa eh bai kai haka ba to <laughs> na ba ku asani amma bai kai ba na ɗari da ɗari na ashirin da nawa ashirin da hudu to aiko a cikin bakara akwai goma sha uku ya ce ɗari da talatin da hudu kun amince? a haka wani kace ce baka yadda ba ko sai ka kawo hujja a magana mafi inganci sunansa ya zo 136 a ƙur'ani ne ake kiransa kalimullah annabi musa alaihi salam shine kalimullah min man kallamallah ya fi shi sa ba shi cewa musa kallamu wannan kalimullah din shi ne wai musa kallamu saboda wannan daukaka ce saboda hatta cikin manzannin ba kowa Allah ya magana da shi ba amma annabi Muhammadu ma fa kalimullah ne shi ma tabbata a sunna ayin ka duba hadisin Isra'i da Miraji aya ta farko a cikin Isra'i subhanallazi asra bi abdihi laylan من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير أي يجي سما تدي تبيو تأخو يحدى النبي إبراهيم النبي موسى النبي إدريس يجي وجن الله كما الله وسما جنا أما جنا ما في إنجلتي صدق شيء ما يجي ما جنا الله صدق النبي موسى شيء في شهرة لدي كليم الله وأن الله تعالى يكي ما جنا دشيش a lokuta da dama kuma kai tsaye kan yi magana da shi subhanahu wa ta'ala wannan misali ne na Allah ya ɗaukaka darajar wasu manzanni kan wasu Shi shine tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din min man kallamalla daga cikinsu a akwai wanda darajar ta ɗaukaka darajarsa har Allah ta'ala ya masa magana Allah yana magana da shi kai tsaye yanzu idan aka ce sarkin garin ku kai tsaye kake zuwa wurin sa ba maki? ai daraja ce shi wanda yake zuwa wajen shugaba ya kai sako ya fito da amsa ko da darajarsa a matsayi ba ta kai taka ba wani lokaci iya da gatan da kai baka da shi saboda mai saboda rashin shamaki tsakaninsa da shugabanka ko wani abin da ya kama da haka to shi annabi Musa kai tsaye Allah ta'ala yake magana da shi baya ga wannan wa rafa'a ba'dakum darajat a cikinsu kuma Allah ya ɗaukaka darajar wasu bayan wani na magana da Allah to akwai wanda Allah ya ba su ƙarin darajoji su ne waɗanda magana mafi inganci guda biyar waɗanda ake gani su ne suka fi kowane annabi daraja har ma za ka yi kamana ko da misali a ƙur'ani وإذ أخذنا من ميثاقهم ومنك ومن نوح شرع لكم من الدين ما وصى نوحا والذي Da jazakumullahu khaira aya ta farko wa iz akhadna minan nabiyina mithaqahum wa minka wata sura kenan suratul ahzab aya ta nawa zai zama aya ta bakwai wa iz akhadna kaga lokacin da muka karba muka damga mithaqahum na manzannin wa minka sai Allah ya ce da kai wane ne kai din annabi Muhammad da shi ake magana wa minka da kai wa min nuhin da annabi nuh da sai kuma wa wa ibrahim annabi ibrahim sai wa wa musa wa isa kaga wadannan guda biyar sune kulul azm sune kuma aka maimaita a aya ta biyu da ka shara'a lakum min ad-din ma wasa bihi nuhan wannan zai zama wata sura ita zai zama cikin suratul shura aya ta 13 shara'a lakum min ad-din Allah ya shar'anta gare ku daga addini ma wasa bihi nuhan abin da aka yi wasiya da shi ga annabi nu wallazi auhayna ilayka ko wa ma wasaina bihi ibrahima wa musa wa ma wasaina bihi ibrahima wa musa wa isa ibn maryam ko kaga guda biyar shari'a lakum min ad ma wasa bihi nuhan wallazi auhayna ilayka annabi muhammad wa ma wasaina bihi ibrahima wa musa wa isa ibn maryam an aqimu dina wala tadafarraqu kaga wadannan guda biyar sune ulul azmi duk sauran manzanni darajar su bai kai wadannan guda biyar ba annabi muhammad sallallahu annabi ibrahim annabi musa annabi isa annabi nuh a cikin manzannin waɗannan guda biyar sun fi kowa daraja su ne ulul azumi minar rusul wato a manzannin su suka fi kowa da mara wato darajar farko su Allah ta'ala ya bawa duk wani mutum ma da ya samu ɗaukaka a manzanni din to bayan waɗannan guda biyar ne sai sa Allah ta'ala ya ware su shine wa rafa'a ba'dakum darajat hatta a daraja wasu sun fi wasu daraja ai in an je filin kiyama kuma gaba ɗaya annabi Muhammad shine shugaban nasu sallallahu alaihi wasallam saboda shi kadai zai iya zuwa gaba ga Allah ya roƙa mana ceto ce sa a ka'ida idan ka fahimci addini baka hasara da wanda Allah ya daukaka yanzu duk yadda kai ba za ka raba aran da tilawar Qur'anin nan ba ba da kai ko ce ta to haka Allah yake shi Allah idan yi abu ba a iya challenge din sa duk abin da yayi ko a karba ko a yi imani ko a bata lokaci amma abin da Allah ya hukunta ba da iya kalubalantar Allah kuma ba za a taba zama haka a duniya ba dole sai an sashe wane ya fi wane wane ya fi wane wane ya fi wane haka duniya ta fara haka za ta kare kuma duk matsayin da ka kai din sai ka ga akwai wanda ya fi ka sai kana ga wani babba ne sai ka je wani taro sai ga babban ashe dan karami ne saboda me saboda kowane wuri da inda darajar take mafu tsayi haka an ɗaukaka wasu akan daraja wasu sun fi wasu daraja Allah ta'ala ya ce wa ataina isa ibn maryam albayyinat mun ba wa isa ɗan maryam albayyinat kalmar wa ataina isa kaga wa ataina fi'il ne sannan wa fa'il na shi ne matsayin fa'ili din isa ibn maryama shi ne maful al-awwal albayyinat wannan kaga an kira me an kira sifa ba kira al-mawsuf ba sai mu kaddara wa ataina isa ibn maryama al-ayat al-bayyinat to sai zama al-ayat al-bayyinat zaka al-ayat ne muqaddar wa ataina isa ibn maryama al-bayyinat wa ataina isa ibn maryama al-ayat al-bayyinat wa ayyadnahu bi ruhil qudus sai muka ba wa isa dan maryam shi yasa Allah ta'ala ya ya bayyana mana ayoyi da yawa a Qur'ani cewa shi ya aiki Annabi Isa kuma yace manzo ne kuma zuwa ga waye ke shi zuwa ga Banu Isra'ila shi manzo ne zuwa ga Banu Isra'ila Isa alaihi salam manzo ne ga waye Banu Isra'ila kuma yana cikin annabawa biyar da suka fi kowa daraja a duniya kuma Allah ta'ala ya bayyana mana irin ayoyin da ya bashi har ma zai ba misali ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم ببينة من ربكم ورسولا ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم ببينة من ربكم أن نزيدكم به أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تتبعون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم كنتم مؤمنين جزاكم الله خيرا wannan wannan sura ali imran aya ta 49 sai dai mu'jizan qur'ani akwai kalma ɗaya da ban nutsu da ta aran mai karanta ta daga farkon ayan iya farkon aran mai saki daga farkon ورسولا إلى بني jazakumullahu khair mu'jizan qur'ani ne hankali na bai wurin amma da yace bi bayyana tun nan sanda na ji jini na ya dan motsa kuma shi yana karanta abu mamaki bai nutsu da abin da ya karanta ba a daidai wurin jikinsa ya yi sanyi amma da ya gagara gane mai matsala wannan shine mu'jiza ta qur'ani. wannan cikin ali imran aya ta 49 Allah ya bayyana mana da yace wa ataina isa ibn maryam al bayyinat ya bayyana mana ayoyin da ba annabi isa wa rasulan ila bani isra'ila manzo ga bani isra'ila anni kad ji'tukum yace nazo muku bi ayatin min rabbikum da ayoyi daga wajen mahalicinku ga irin mu'jizozi ayat sune mu'jizat wato ga mu'jizozin da Allah ya ba annabi isa bi ayatin min rabbikum na farko anni akhluqu lakum min at-tin ka hay'ati tsairi ina ɗaukan taɓo sai ya turanta siffar tsuntsu sai ya yi tsuntsu da taɓo kuma sai ya hura wa tsuntsun na rai fa an fuku fihi fa yakunu tsairan bi iznillah kaga ba da izininsa sa bane da izinin Allah yake yi shi annabi ne manzo amma abun da yake na kera tsuntsu ya hura masa da sai ce bi izinillah. da izinin Allah ne to kaga wannan mu'jiza ce ta Isa alaihi salam inni akhluq lakum min tin ka hay'ati tayr fa anfukhu fihi fa yakunu tayran bi idnillah wa ubriqu al-akmaha wanda aka aka haife shi a makanta da makanta ya zo duniya annabi Isa yana iya warkar da shi idan sai gani wal Aburasa wanda aka haifa da kuturta ko wani ciwo da ya kama da wannan irin na kora Sai aka zo wajen annabi isa take sai warkar da shi amma da me shi ma bi iznin ladin ne sai da izinin Allah izinin Allah sannan me yana iya fara yadda matattu ma da izinin Allah sannan wa unabbi'ukum bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum idan annabi isa ya zo ya kalli cikin arama zai faɗi da me yi sahur zai ce arama ka cika za a sahur kai mai tafsiri kai kuma cikin ka kaza ne ba sai na faɗa ba ko sai mu yi malam ne kama idi wa sirru fi ma yusarru fihi to idan ya zo shi sai ce to wala ka ci kaza duk nan sai ya ga kowa mai ci gaci dan ga alamar naka ya dan nike ma ga amma ga abun da ya saura a cikin naka ga alama ga dan alamar masara masara wani ga dan dibino dibino a ciki haka zai faɗa kai ka sha kunu ga dan burbudun kunun a hanjinka duk yana wannan ka ga ina ne sai tuna mutane asiri sai ka zo kai gaye ka zana sai ce ga duma me a cikin <laughs> ai aiki ya jiga <laughs> kuma wa ma tadda shiru na fi tato ba fa nan ya kare ba abinda ka koyi a stofa ya faɗa ya ce sto dan kawa ne kai akwai shinkafa wajen kwano uku da ya saura wane kuma wajen buhu sha uku ne amma fa makwabcinka buhu ɗaya ne ma'ana ba za ka kara masa ba shi kuma wancan ko kwano ɗaya baya da shi to ba a nan abin da ka ɓoye a gida ma zai faɗa to a yanzu malamai suka ce sai ka ce zai fada abin da ke a akawun ɗinka balance akawun ɗin aran ma a banki kaza kaza ne <laughs> duka waɗannan mu'ujizat ne da Allah ta'ala ya ba annabi Isa dan me dan ya je wajen jama'ar su gane in sun gan shi da hannu biyu kafa biyu ido biyu kunne biyu su gane bayan nan fa Allah ba shi wani abin da ya fi karfin su ya zama gama gari mafu ya zama gagara ba dau to su ne mu'ujizozin da Allah yake ba wa manzanni sai ku gansu yanayin halittar su irin taku ne amma yanzu kai wani ne ya fi karfin ku bahaushe ce wata miyar sai a makwabta wata kuma ta ma fi karfin makwabta sannan Allah ta'ala ya bayyana wannan sai ce wa ayyadina ku bi ruhil qudus sai muka karfafe shi bi ruhil qudus kalmar ruh mudafun ne al qudus mudafun ilayhi ruhul qudus kalmar ruh shine rai al-qudus kuma wanda yake mai wanda yake mai tsarki al-qudus rai wanda yake mai tsarki rai mai tsarki a qur'anance karama zaka yi neman aya قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى wannan cikin suratul nahali aya ta 102 kul nazzalahu ruhul qudus ka gani wanda ya sauko da shi gare shi shine wa wannan rai mai tsarki shine mala'ika jibril so a qur'anin kan ce ruhul qudus ana nufin mala'ika jibril mafhum sai Allah ya turo mala'ika jibril ya taimaki Isa alaihi salam wannan yake kuma bayyana ma da malamai suka ce duk karfin mulkin mai mulki a duniya iya neman taimako da karfafawan Allah yanzu ba haka ba wani sai ce to annabi kuma iya neman taimako ne annabi ne Isa yana cikin ulul azumi amma duk da haka ya nemi taimako Allah ya kara mar taimako da mala'ika jibril wurare nawa Allah ya turo mala'iku suka taimaki annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mala'ika jibril ya zo filin yakin badar an yi badar da shi wanda har annabi yake magana ganawa da mala'ika jibril akan yakin badar yana bayanin wanda suka fi kowa daraja a cikin sahabbai sunan da suka je ahlu badr sai mala'ika jibril ce mu ma a mala'iku duk wanda ya je badar darajar sa auren Allah ta fi wanda bai je ba hatta a cikin mala'iku wanda ya kawo sahabbai dauki ranar badar darajar sa auren Allah ya fi na wanda bai zo ba to kaga annabi yana neman taimako duk mulki idan mai mulki ya da shi ba zai iya yin shi kadai ba sai an taimake shi taimako na farko iya neman taimakon Allah mulkin gidanka iyalinka kwaya ɗaya yanka biyu in babu taimakon Allah ba za ka iya ba abincin sai ka fita ka rasa inda za ka nemo shi wani matansa wani ƴaƴansa goma sha tara ƴaƴansa ashirin da bakwai yana ciyar da su da sauki kai mace ɗaya ne da ƴaƴa biyu kuma ga su abin sai ba ka iya yi sai hannu baka hannu kwariya sai Allah ya taimake ka in ka kawo abincin a iya dafawa sai da taimakon Allah in ba taimakon Allah ba zai da kuma Su a kome muke ciki sai mun nemi taimakon Allah ba matakin da ɗan adam zai kai wai yayi tunanin bai neman Allah ya taimake shi ya karfafe shi ran da ka ji baka da bukatar taimakon Allah daga zar kuma lalacewar ka ta fara tun annabi irin Isa alaihi salam iya neman a taimake shi aka taimake shi bi ruhil qudus shi sa shek abubakar muhammad jumi allah ya masa rahama ya taɓa magana a tafsir ke babu daga cikin annaba da suka sha wahala na da'awa akwai annabi lut me dalili saboda bai samu mataimaki ba amma duk sauran annaba za ka suna da mataimaki ga annabi musa ga annabi harun in ka ɗauki misali annabi muhammad ya samu taimakon sahabbai abubakar umar usman aliyu radiyallahu anhum da sauransu amma annabi lut ya zo ya yi aiki ne shi kaɗai gayya sai zama ya sha wahala sai ce rashin mataimaki ya sa wahalarsa ta kai iyaka to kaga hatta annabawa da manzanni suna neman taimakon mutane bare dan adam shi yasa babu wani abu na rayuwa na mulkin gidanka ko anguwa ko jiha ko kasa ko wani bangare ko wani association ko wani union da za ka iya babu taimakon Allah in limanci ne sai Allah ya taimake ka in ba haka ba wallahi sai ka shiga ka hadda da kai a ran ne kullum ka je haddan fatiha ba ta zuwa kuma ka iya za a yi sallan haka duk inda ka gwada fatiha ta gagara zuwa dole wani sai ya jawo ka a bar mai iya fatiha ya shiga sai ka ji wuta ta ɗauke kuma in ka dawo gefe sai ka ji fatiyar ta zo a bayan kauce gaba za ta zo ta ba to ka kana neman taimakon Allah hatta abin da muka karanta ya zo fa a lokacin da muke bukata akwai taimakon Allah in ba haka ba wata sai abun ya ɗauke wuta ka san abu amma sai a shafe shi ka ji kawun baka san shi ba za ka annabi ta iya neman taimako Allah ya taimake shi walau sha Allah guda Allah ya so kalmar lau nan sharɗiyya ne wato lau sha'a sharɗiyya ne sha Allahun shi ne asalin me shine fi'ilu shar zo kuma tare da fa'ili sannan ikita talal ladina min shi ne jawabu shar da Allah ya so maqata talal ladina min ba'dihim da wanda suka zo bayan annaba ba su yaki ba min ba'dihim bayansu saboda me min ba'di ma ja'akumul bayyinat saboda bayyanannun abubuwa sun zo gare su hujja ta bayyana karara gare su an turo annaba sun zo da mu'ujizozi yanzu don Allah idan mutum ya son gaskiya a ce ka rayu da annabi Isa ya zo ya samu mahaifinka makaho ya warkar da shi mutum ya mutu da izinin Allah ya ce tashi mutum ya tashi a kawo kuturu ya warkar da shi ka rayu da shi ka ce karya yake za ka yadda hankalinka zai kawo amma fa dan adam da kin gaskiya haka sun kare ta manzanni ko ba fa ba har filin kiyama annaba za su gaba ga Allah su ce ya Allah mun isar da sako sai wani ya kalli annabi ya ce wallahi Allah ƙarya yake mana ba inda yazo wallahi ƙarya yake wallahi har a filin kiyama fa duk abin da muke ganin sai ya kare ta su kisa dan adam yana da wahalar sha'ani waɗannan manzannin sai annabi Muhammad ya zo ya shirya ya ce Allah sun isar da sako don mun karanta kaza ya kafa hujja tukunna ake yadda amma mutanen za su ya gaba ga annabi sai annabi Musa ba ka zo ba wallahi Allah da ka aiko shi yawon sai da wallahi mun kai kajira bai zo ba annabi Isa wallahi bai haka za su fada saboda dan adam duk karfin hujja kan adam na son musu zai iya yi saboda me saboda dan adam yanayin sa haka yake imani ne ke iya sa ka bi gaskiya amma bisa ga yadda ran dan adam yake in babu imani to ba halitta ke da son gaskiya ba abin da yake sa ka bi gaskiya shine imani abin da ke sa ka yi kuskure ka gyara shine imani abin da ke sa ka yi fatawa ka warware in ka fahimci gaskiya shine imani in ba haka ba to dan adam ba ya iya karban gyara dan adam zai iya ga duk hujja zai karyata to shi ke hatta annaba ana karyatawa in ba haka ba wa zai rayu da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko ya karanta Qur'ani ya duba mu'jizan da ke Qur'ani sai Qur'ani ba gaskiya bane ka shiga fil na embryology ka ga me Qur'ani yayi ka shiga fil na oceanology ka ga mai qur'ani yayi ka duba irin mu'jizozin qur'ani ai ka san wallahi dan adam bai isa yi ba wallahi dan adam bai isa ka kashi ne cikin dalilin mu'jizan qur'ani ba kai ka san wannan maganar Allah ce amma duk da haka dan adam ya ji gaskiya zai ce wallahi ba mu yarda ba to shi yasa dole fa shiriyar nan sai mun yi da gaske Allah ta'ala ya kara mana shiriya walakin ikhtalafu sai dai mutane sun yi sabani saboda ɗabi'arsu ne wane ce fari wane ce baki wane ce ayi wane ce kada ayi Allah ya ce famin man amana daga cikin mutane akwai wanda suka yi imani man din nan ba iya nufin mutum ɗaya bane yufidul umum ne minhum man amana akwai abubuwan da suke amfanar da umum kaman man kaman al wa al tufidul kulla fil umumi fil jam'i wal ifradi kal alim inji ibnu usaymin rahmatullahi alaihi so wa minhum man amana daga cikin su akwai wanda ya yi imani ba mutum ɗaya ba a cikin su akwai wanda suka yi imani muna roƙon Allah ta'ala ya tabbatar da mu a cikin masu imani kuma ya mana ƙarin imani din wa minhum a cikin su man kafar akwai wanda suka kafirce wa Allah yanzu simple example wani lokaci sai Allah ya baka duk hujjar duniya ta akwai Allah kuma shi kadai ne sai ya toshe basirarka kai ya dace ka tabbatar da samuwar Allah sai ka kare ta samuwar Allah a wannan generation an yi wani mai bincike da a duniya ta amince da ana kwatanta karfin aiki dinsa da mutane irin su Estes Albert Estes shine wa Stephen Hawking ya yi research iyakar research a Cambridge University of Cambridge lokacin da dai karatu a wurin na yi wani course har gidansa an nuna mun ga inda zama na lokacin da ke Cambridge yake bincike duniya ta amince mai ilimi ne yayi bincike akan universe na daga cikin abin da ke bayyana girman Allah ka yadda akwai Allah shine bincike akan universe yayi bincike a physics yayi discovery da dama ya samu price a duniya irin black hole nasa amma addinin sa ce shi binciken ya bayyana masa babu Allah kuma wallahi in ka karanta abin da ya bincika abu ne karara da ke tabbatar akwai Allah din kai ka tabbatar simple example ka duba girman universe ka ce ba Allah ga yamu mutum ɗaya da ya sai fili 50 by 50 ya gina kansa ya gida yanzu saman nan ka kalle daga ce babu wanda ya yi ta kuma tun da muka tashi bata lalace ba ta barke ba ta faɗo ba kuma ce babu Allah haba jama'a ai gida bai gida kansa masallaci mota ta taba yin kanta yanzu za ka yi ai mota a ce ta sai kanta kawai ka ce bai neta ne haka kawai kaza za kaza kaza kaza ba jama'a ai waɗannan duk hujja da ke bata akwai Allah ne imam shafi rahimahullah na cewa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahidun a duk abin da ka duba a duniya akwai abin da ke bayyana maka Allah ɗaya ne a ko menene ka duba akwai alamar Allah ɗaya ne kuma akwai abin da ke bayyana akwai Allah ba za ka iya kora Allah ban ka duba halittunsa walau sha Allah da Allah ya so mafitata luda ba su wannan yaki ba wannan taukidi ne ana taukidi abin da aka faɗa a baya amma duk da haka mutane son gaskiya sa sai sun yaki walakin Allah sai dai Allah ya falu yana aikata ma yuridu abin da ya so tunda ya basu ya ba mutane zaɓi ko da me yake so wasu sun zaɓi su sun je sun yaki sai sa annabawa da dama da suka zo sun yaƙi da wanda suka ƙi gaskiya annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi yaƙi min babin misal annabi musa fir'auna ya yaƙe shi ya bi shi akwai annaba da dama da sun yi wannan annabi musa ya yi gwagwarmaya da fir'auna annabi ibrahim ya yi gwagwarmaya da masu bautan gumaka to da ka don an ce yaƙi ba iya nufin ko da yaushe shine ma aiki da makami ba yanzu da awa wa'azi kadai jihadi ne a musulunci ka zauna ka ce Allah ya ce ka fahimtar da mutane addini a musulunci sunansa jihadi mafhum tayyib walakin da Allah sai dai Allah ya falu yana aikata ma yuridu abin da ya so fara ma akan aya ɗayan nan mu tsaya sai Allah ya kai mu gobe za zamu tashi akan aya ta 254 insha Allah ta'ala subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wallahu ta'ala a'lam